Allah ya sani kuma shine masani ga dukkan zuciyar ɗan adam. Diri da sakon ɗaya wallahi ban taɓa yunƙurin cutar da kai ba. Amma babu komai ka yi dukkan abin da za ka iya don ganin ka gano abin da ke faruwa. Amma na tabbata wata rana sai ka zo kai da kanka kana buƙatar taimako na. wai me yake damu abokin ka abin malin kwana biyu kullun cikin damuwa nake ganin shi wallahi kullun cikin ba shawara nake akan damuwa ya rage damuwan da yake damu shi assalamu alaikum ah, ah, abokina abokina aka yi wallahi lafiya kalau lafiya kalau sannu to bari na zauna a aiki ya Allah to ya gari ya abokina ko da ke ne ka san me yake faruwa a fitina duk wani abun da zan riga na faɗa maka ka riga ka san komai a kaina ko ba haka ba to don haka dai shawara ka nake aboki abokina shawara zan baka ina ce mutumin da yace yana son ka to so yana fitowa ne daga cikin zuciya ni ban ga aibun fisa zan tace tana son ka shawaran da zan ba kai dai ka zauna kai nazari saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi masoyinka yakan iya furtawa makiyinka ne yake zuwa ta wurin to in har mutum ya furka so in Allah da san abokin haka yi nazari a abokina na ji duk abin da kaci kamar yadda Allah ya halitta zuciya ya halitta soyayya a cikin zuciya dan adam to kuma haka Allah ya halitta zuciya halitta zuciya da kiyayyar mutum ko mace ko namiji um, ni gaskiya ko ban san dalilin da yasa nake jin kiyayyar san nafisa a zuciyata ba ban san dalili ba duk da dai ba ta da aibu idan kana dalilin sanin kiyayyar nafisa a cikin ranka amma kana da dalilin soyayya kaunar sauda a cikin zuciyarka ko haka ne sanin wannan dalilin ne yasa kake baka son nafisa to ina so ka yi shawara nafisa masoyiyarka ne ba makiyarka ba ce ka yi shawara ka duba abokina kenan to ba matsala zan duba amma gaskiya magana ta gaskiya na fisa ba za ta taɓa samun soyayya ta to shi kenan aboki na tun da abin da ka zaɓa ke shi kenan mu za mu tafi shi kenan ba da wajen shi ne ba shi kenan so wato siyama ba zan ɓoye miki ba a duk matan duniya ban ga macen da ta kyau da iya kwalliya ba hakan ya sa a kowane sakon na bugun numfashi na ke nake tunawa idai kawai burina mu kasance tare da ke har abada don allah siyama kar ki bar ni domin zuciyata tana mararin kasancewa tare da ki har abada. Sanin kanka ne Tahir, babu abin da nake maradi a koda yaushe in kasance tare da shi face kai. Ina fata Allah ya nuna min lokacin da zan kasance ni da kai mu zama abu guda. Gudan nan fa ina nufin abu daya, abu ɗaya nan kuma na har abada. Ina sa Allah ya nuna min ranar auren mu, ko dan na kasance a ƙarƙashin ka. Masha Allah, gaskiya wannan maganar taki ta mun daɗi sosai sosai a cikin zuciyata. Na yi farin ciki. Ina fata Ubangiji Allah ya nuna mun lokacin da za mu kasance a inuwa ɗaya ni da kai. Amin amin. Na ji daɗin wannan magana sosai sosai. Mu je ka mu duba wani abu na ci ko sha da za mu iya taɓawa. Murmushi ta gwici ne. Eh, nuna za a baki. Ajiya nuna za a waye kan bai dan hukunci ba an gaya maka ni din kan wallasa ce ka yi tunanin da nake ce maka kana ina in zo mu haɗu shine zaka to zuwan da na ai ba wai na mahaɗin bane ba na in gaya maka ne da da yanzu ba ɗaya bane ba ka gane na rantse da girman Allah ka kusa ɗiban kashinka a hannu. Ke, kina ji ana ta miki magana amma kin tafi wani tunani tunanin me kike yi ne ok yanzu duk wannan ta wuce na tambaye ki akwai kai da shi har yanzu baki ce min komai ba ki yi haƙuri wallahi wani nazari ne shi yasa hmm, haka ne Allah ya sa dai maganganunsa ba su yi tasiri a kanki ba don na san halin mutumin akwai iya tsara zance wa ya gaya miki ni na sabatu zan iya yadda da abin da zai ci mu wai lafiya na kake ma kin tafi duniyar tunani hmm? wallahi lafiya kin san bawa ba araba raba shi da tunani musamman irin wannan lokaci eh gaskiya ne haka kin ga yanzu dai kawai mu yi mu karɓi abin da za mu karɓa mu tafi saboda kin san sauri muke ba tsayawa za mu ba a tafi muke ko ba halitta ne wani ya so ka hujja ne rike kai mutunci ne murmushi tukwici ne waye ai ga shi yanzu da kanka ka farta min abin da na daɗe ina jira daga bakinka yaya abdul ina so ka sani shi so halitta ne wanda Allah ya ɗarsa wa kowane ɗan adam a cikin zuciyarsa idan ka ce baka yin so to da me kake rayuwa Rayuwa dole sai da so, kuma shine silan zuwan kowanne dan adam cikin duniya. Sannan ba ga maki wannan zancen zan maki. Ina so ki sani, na san duk abin da kuke kullawa ke da kawaki Ina so ki sani wallahi ku shi take yin ku. Wata ni wallahi ban san komai ba, kuma ban san komai akai ba, kuma ban gane me kake so ka ce ba. To ni dai na gaya maki, ku shiga taitayin ku, na faɗa maki. gaskiya ko wannan yarinya nafisa tana so ta zama barazana a rayuwata amma me yasa na tsane ta ko kuma me yasa na ji ba na bukatar ta a rayuwata duk da na san tana ƙaunata tsakani da Allah ko da yake ba laifi laifina bane daga zuciyata ne Ni ma na jima ina yi wa kaina wannan tambaya. Amma amsar da zuciyarka ta baka, ni ma haka ta ta bani. Wallahi Allah ina matuƙar ka kuma zan iya zama da kai a kowane irin hali. Sannan ina so ka sani da cewa, na yi wa kaina alƙawari ba zan iya rayuwa da kowa in ba kai ba. insha Allah da kai zan kare rayuwata ta har abada marjuriya wutar sanka kullum ƙara ruruwa take a cikin zuciyata ina so ka sani yaya Abdul tausayi a soyayya wajibi kulawa a soyayya tilas ne muddin kana ƙaunar wanda kake so ka yi rayuwa da shi na har abada to tabbas sai ka sadaukar da komai na rayuwarka. Shi son halitta ne wani ya so ka Don samun farin cikinsa. Don haka ni fa zan tilasta maka lalle dole sai ka so ni ba amma don girman Allah ka daina nuna min kiyayya a fili kuma zan ji daɗi ka furta min kalmar soyayya ko ba a san ranka ba ne zan ji daɗi da wannan kalmar taka me kawo ki wurin nan eh ko ba ki ji ne kinga dan Allah dan annabi da shi ki fita ki ban wuri ko ba ki ji ne nace ki tashi ki ban nan ki tashi ki ban nan magana fa nake miki ki tashi ki bani in ba aka ba zan ci mutuncin ki tashi nake a magana nake miki ba baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta san mako kin ga malama ina sauraron ki ki faɗa min duk abin da za ki faɗa min ba ni da isasshen lokaci gaggawar me kake yi idan kai hakuri ma da sanne zan sanar da kan menene ya kawo ni gurinka ina sauraron ki da farko dai ina mai jajanta maka akan rashin masoyarka da kai na yi iya bakin na don ganin cewa hakan bai faru ba saboda na fi kowa sanin yadda take tsananin ƙaunarka. ka sai dai kash ya zami kaddara ta riga fata ba haka aka su ba wai kanan miji ya fi miji kyau kin gama eh na gama to na gode kuma ina so ki sani cewa ke ce babban munafuka saboda duk abin da yake faruwa ke kike kulla shi kuma a ƙarshe ina so in baki umarni don Allah don annabi ki fita daga rayuwata saboda ke tauraruwa ce mai wutsiya ganin ki ba alkhairi ba ne saboda ina so ki san cewar na san komai a kanki na ji dukan abin da ka ce kuma za ka girbi sakamakon waɗannan kalaman da ka je ni da su sannan kuma kar ka manta kamar yadda ka ce ka san komai haka kazalika ni ma na san komai a kanka kuma ka jira karɓar sakamako daga gare ni. baki ya kai sako baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta san bako abdulmalik abdulmalik yanzu abin da ka yi kawa kanka adalci ko kuma ni kamun adalci kenan magana nake maka tsaya ka tsiren da ido ko ba da kai nake magana bane Abdulmalik ba da kai nake magana bane wallahi mama shirin shedan ne kuma da ka tara Allah yi mu shiru da bakin ka ka ga mishi shedan babu ruwan shedan a cikin wannan magana ke. sai dai in kai ne shedan da kanka ka sani ina so ja ka umarni nake baka ba fa shawara nake baka ba ya zama dole ka aure Nafisa saboda ni na gaji da wannan biye biye biye da kake ta yi duk matan garin zaka aura ne Nafisa ba yar ka bace to billahi lazi ka ji da kyau in dai ni na aife ka dole ka je umarni kuma dole sai ka aure bisa kaman an yi an gama ka guda nawa kake haka na da ikon kanka ka ce mai sharri ni ka kalle ni ka ce mai sharrin shedan Abdulmalik? Tun kafin da son auri ubanka na san washe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, da Allah da aka tama. Ta ka ta shiga bani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. baki ya kan yi sako ga idan To amma me yasa kika kawo ni wurin nan? Saboda nan ne za mu yi maganar da babu takura. Amma kin san nan wurin yayi Abdul zai iya shigowa ya gan kuma kin san halin sa. Sanin haka ne yasa na kawo ki wajen nan domin na san duk abin da yayi Abdul yake so kina son sa. Ni ma ina son Gaskiya na ji daɗin wannan kalaman naki. sai yasa nake matukar alfahari da ke kawata ki damu yanzu za mu daura daga inda muka tsaya yawwa kika ce mamansa ta kafa masa dokoki akan ki kwarai da gaske amma ina tsoron yadda al'amarin zai kara kasancewa saboda na san a zuwa yanzu tsanarsa za ta iya karuwa a cikin zuciya sa haka ne domin kin san an ce duk mai haƙuri yana tare da riba to ban ga abin tashin hankali a nan ba tunda mamansa tana sani haka ne fa amma ba kya ganin ni mace ce zan iya jawo wa mata duka duniya zagi a kan yadda nake bibiyarsa yana dizga ni yana wulakanta ni duk da dai ba su san halin da nake ciki ba ato ki ba ki amsa domin in zuciya tana son abu tana yin duk yadda za ta daga ta jawo hankalin abin zuwa kansu kuma tana jure duk wani wulakanci da za ta gani da tsangwama don biyan ta don haka ke ma abin da zaki ke zan ba ki shawara domin ki masa jiki amma zo ki a'a ba ba ke da ni ba ba haka ba ne amma dai sai sa a duk duniya nake bala'in yanki mudin na wasa ne amma ki tsaya namiji yana wahalar da ke ribe ki ma dai abin da na gani kenan ni fa ba rashin dare ba ba rashin kyau ba ni kyakkyawa son kowa irin wanda ya rasa amma kullum cikin wahalar da rayuwa ta yake shine abin ke bani mamaki kalle ki fa ki duba madubi ne an gama ai tunda kika bada shawarar nan kamar kina zaune komai an gama shi amma kare shi yasa nake yi kaga wannan dan raina hankalin ya zo ya wani aje mutane sai ka ce yaransa wallahi ya kara minti biyar ba su zo ba tafiya ta ba to yana buga tsaya ne na ji towa da wannan ba ko dai kun tsaya gurin wannan kailulan ba ke kira da kailula to haka ne mana to in banda abin kama yaushe na shigo garin yanzu dai ba wannan ba ku zauna mu yi abin da ya kawo ne kawai ya Allah na kai min kiran gaggawa Allah ya sa dai lafiya Mus'ab na ga alama fa jirgi ɗaya ne ya kwaso ku domin ga damuwa nan karara a fuskarsa sannu sarkin sakolaji ya ake ka san akwai damuwa a cikin zuciyata kaga malam da Allah ka faɗa abin da ya kawo kawai dama ina so in faɗa ma abin da zainab ta aikata mu wani abin ta yi ma ta aikata min abin da ban ji daɗinsa ba kuma abin ma da baka sani ba zainab macuciya ce azalima ce ashe akwai wani saurayin da suke sheƙi ayarsu da ita da shi sai yanzu Allah ya tona asirinsu kaga malam dan Allah ka yi min gwari-gwari yadda zan gane ban fahimci me kake nufi ba kwata-kwata Mus'ab ni na gane abin da yake nufi shi yasa kullum nake gaya muku kun ga zuciya da kuke gani hm, shegiyar abaci kun ga daga zuciya sharri ke fita haka kuma daga zuciya alkhairi ke fita sannan daga zuciya soyayya take fita haka kuma daga zuciya kiyayya ke fita da kuma sauran abubuwa na sha faɗa muku cewa su fa mata da kuke gani zuma ce sai da hayaki ba a cusa kai a gare su sannan kuma ba a musu shishigi sannan kuma ba a cusa kai a gare su sannan kuma ba lallai ne sai ka yi ma'amala da su ba sannan kuma duk abin da ka shuka to fa za ka girba saboda haka wato mutane na ina mai baku shawara ku yi baya-baya da su domin mata kuli-kuli ne ba su da gaba shi yasa a kotu yaushe nake gaya muku ku bi su a sannu ku yi baya-baya da su domin duk iya kyautata musu da kake yi wataran ba za ka musu daidai ba domin allah ya halicce su da korafi su haka suke kuma sannan ko me za ka kai musu duk yadda ka kai ga kyautata musu wala ba za ka burge su ba kawai su baka scanner su ce aka da Allah da kata duk abin da kake lissafawa mun riga mun san shi ba dai akan batun mata bane to in dai mata ne ni da shi ka sani ba wasa in dai gurin ba su wuta ne to mu ne akan gaba ko ka manta mu ne gaskiya ne shikenan a zuba mu gani gaskiya ko wannan yarinya nafisa tana so ta zama barazana a rayuwata amma me yasa na tsane ta ko kuma me yasa na ji ba na bukatar ta a rayuwata duk da na san tana ƙaunata tsakani da Allah ko da yake ba laifi laifina bane daga zuciyata ne ina yi wa kaina wannan tambaya amma amsar da zuciyarka ta baka ni ma haka tawa ta bani wallahi Allah ina matukar ƙaunar ka kuma zan iya zama da kai a kowane irin hali sannan ina so ka sani da cewa na yi wa kaina alkawari ba zan iya rayuwa da kowa in ba kai ba insha Allah da kai zan kare rayuwata ta har abada wucar sanka kullum karar ruruwa take a cikin zuciyata ina so ka sani yaya abu tausayi a soyayya wajibi kulawa a soyayya tilas ne muddin kana ƙaunar wanda kake so ka yi rayuwa da shi na har abada to tabbas sai ka sadaukar da komai na rayuwar Don samun farin cikin sa. Don haka ni fa zan tilasta maka lalle dole sai ka so ni ba. Amma don girman Allah ka daina nuna min kiyayya a fili. kuma zan ji daɗi ka furta min kalmar soyayya ko ba a san ranka ba ne zan ji daɗi da wannan kalmar taka me kawo ki wurin nan eh ko ba ki ji ne kinga dan Allah dan annabi da shike ki fita ki ban ko ba ki ji ne nace ki tashi ki ban nan ki tashi ki ban nan

babu abin da zan koma cikin mai duk abin da za ki gaya min ta mu gaya min maganar nan matsala ta rike yayi ki ba ɗauki shi ba iyali ki san dai akan maganar yaran nan yanzu idan ba za ki iya ba ni ki gaya min zan ɗau mataki tunda ke kin san halina kin san wace ce ni ba kan wallasa bane idan ba za ki iya ba ki saka min ragamar ni na san me zan yi amma ba zan zauna ana ta wasa da al'amari ana juya min magana ba an kasa daukan alƙibla daya to don haka ni ba zan dauka ba wallahi yayi ba haka ba ina aka mun da kishi ne sai su ne ba wallahi ba kiga inda nake ba tunda ba ki cikin raina da ba za ki ga mu wannan magana da kin dauki abin da muhimmanci mu kin dauki abin serious kuma da gaske kike yi da na gani a ƙasa ai na zuciyarki na zuciyarki wannan tsakaninki ne ke da zuciyarki amma ni ina so na ga zaki shi ne magana Allah sa na sani zan yaga taba gani abin da ake so a hada da gida a ce wai sai an zabi wata. kai kin san danki ce ai ta ce ɗana kuma ɗanki ne ko ba na raye a hannun ki suke sai da kika ni ko ina raye na san haka na san haka amma ni ban ga alama kina so saboda jajircewa zaki kin gane ki masa jan ido saboda ƴaƴan yanzu sai ka tsawatar musu amma idan kika tsaya kina bin sa a hankali ba lalle bane ya miki abin da kike so to tunda ke ba za ki iya ba ni dai kin san wuta ce ni zan iya zan same shi mai fuska da fuska ni da shi na gaya masa kuma dole sa ne ya dauka na san ya yake wuta ce sai a ta gaya miki magana ke kin kasa yin komai kullum ana jin al'amari yarinyar nan girma take yarinyar nan ba ba ba mummuna ba yarinyar nan ba masoya ta rasa ba yarinyar nan ba kashe shi ba ki dai yarinya dai son kowa kin wanda ya rasa duk wanda ga yarinya zai ce yana so amma kin ki tsaya ai magana daya to tana da masoya da yawa sai wani ya fito ya aura tun da na gida ya ki magana ah, da ya kama magana abu ne kama magana saboda kin jini na ne ba jini na ce ba an ci tunani ma ake a tace wanda na aifa to na jira da daka to yanzu ina da fisa take da fisa na ake ta yanzu za ta shigo insha Allah da kin hakuri ma da kin zuwa ta kin ga ba wani tsayawa da zai za ta dawo dan ba wajen tafiya ba kuma magana ba ne ni zan yi tafiya ta saura kuma idan na dawo na ga akasin haka maganganun da kika man na cewa irki ce ke ma kin isa haka to ina so na zakiri ba ba ba ba so ne yi ki min maganar da ke a baki ba tabbas nake so na gani kin gane kuma ki jawo danki kunne ya daina walakanta min ya ko kina tsoron sa ne sani ba a ba mamaki nawa aka yi ga ɗa ka haife shi daga bada n'a tuya ka ni fa yau na murza kwalli ne na rashin mutunci shi yasa na zo na gaya miki mu keke da keke kin ga tafiya ta saura in ga sabanin haka ya yanzu rashin mutuncin naki ma hatta a ni ba wa rashin mutunci nake miki ba ni gaskiya nake ga miki shi yasa ake cewa ina da fada ina da surutu kuma ina faɗa gaskiya kuma gaskiya daci ne da ita ki dan tsaya ki jin marki saurare ni an an ya tsaya ba su ka ƙarfi ba ko kina raye ko ba ki raye kamar na gama hada su ne ke da kike gani ban damu da abu ba amma Allah ya sani na damu da abu mu zuba da ke mu gani za ki zo kina mun huda ki zo da bala'in masifa kina dubu mu ne ba ina da bakin na kawai dai daga miki kafa nake saboda ya ce fa ina miki wannan biyayya kafa ta jini Get, get, get! Allah so ki fita me kika zo yi a matsayin ka nawa zaka ce nan ni kike gaya wa haka to bari in gaya miki kaskara ne jini nan din ma an je a labarin hajiya ta dawo ne daga saudiya an zo za a karbi tsaraba to ita hajiya da ta taje saudiya ta dawo duk wanda izo yi mata sanin da zuwa to list aka zauna akai in ka zo kayi a baka tsaraba in baka zo kayi ba ba za a baka tsaraba ke kuma daga ke da duk wani naki ba ku zo kun yi mata ta sanu da zuwa ya ka ba abin da zaki samu a gidan ki shige ki fita kai kai na yi dan dakata ka ji to ai bari in gaya maka dan maula shi ake sawa alis amma mu da gindin mu muke zaune mun fi karfin arbuta ma ai jotin sai dai mu mu zo mu miƙe wallahi kai tsaye mu wuce kuma kai kana nan kamar dan kwakur sai ka ce a tile sai shegiyar jarba da masifa to an gaya maka gurin ka nazo to gurin ta sama da kai nazo da kaka kara kira na da kaska kuma kai bar ma ka jima ni ce amma dai idan na raba jini nake shago to da haka kaga na fi ka matsayi kai kuma sai dai ka kare a turawa da budewa zan nuna miki ni ni ni ne kaskar ba ke ce kaskar ba sai na nuna miki cewa abin da kika zo karba a wannan gidan wallahi ba ki same shi ba to dan Allah ba ta kamar ki da ma nafisa ba to daga ke da nafisan sai na yi duk yadda zan na raba ki da ita wallahi kayi kaɗan bari in gaya maka ni ciwon ido ce kuma ni garan bakin tulu ce a karna a kar tulu kuma a bar nan ba ke zaki fita ko sai na watsa miki ruwan nan ne eh dalla ba ku fita eh, eh, eh, kai kaska irin waɗannan ake bari suna shigowa gidan nan na rantse da Allah wannan yarinyar su ke sakin kin fito daga fito wannan ba ki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai dai baiwa Allah ban gane ki fa daga ina? Dama ai bana bukatar in gane. Bana bukatar ki gane tunda ni na san ki ai bukatar ta sabiya. To naji me ke tafi da ke? <laughs> Dama sakon na duhun kai ne ma'ana wadda bata san ciwon kanta ba. Kuma take zub da martaban mata da mutuncinsu. Baiwar Allah. zama a gidan saurayi ba shi ne yake nufin zai soke ba sannan kuma zama a gidan saurayi ba shi yake nuna cewa zaki mallake shi ba saboda haka wannan shi ne saƙon da zan isar miki hmm. daɗi na da gobe saurin zuwa na ji daɗin irin wannan maganganun da jahilin mata irin ku suke yi kuma abin da baki sani ba shine juriya da jarumta shi yake sawa baiwa ta zama matan sarki sannan idan zaki shekara kina haushi ihunki ba zai dame ni ba hmm. saboda na saba da karnukan makotanmu a karyar da nake shi yasa na zo na zauna a gidan saurayi saboda rashin sanin ciwon kaina ko <laughs> saboda nuna cewa mutum shi dabba ne bai san ciwon kansa ba cusa kai bakwar jini da dai ba mu san komai ba ne a sanin komar naki yasa kike zuwa ki bibiya abin da baki sani ba saboda ni na fisa na ci dubu sai cuto tun da mahaifiyarsa tana so na kin ga ai na gama to bari ki je ita soyayya kana jin daɗin ta ne a gurin wanda yake son ka ba wanda kake so maso wani ba sannan jin daɗin soyayya tana ginuwa ne tun kafin ku shiga daga ciki <laughs> kinga abdulmalik na wane ne kadai na daɗe da sanin irin ku 'yan cusa kai ba kwarje <laughs> banda abinki kwace ba a hannun kuturu ai abu ne mai sauki kuma bari ki in gaya miki jin daɗin zaman gidan miji yana ta'allaka ne yayin da uwar miji ke son ki kuma kyautatawa da tausayi yana jawo hankalin mutum gare ka kuma ni na fi ki kusanci da shi idan kuma kika ci gaba na rantse da Allah zan tono miki asirin da kika daɗe kina rufewa.